da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya shirin yau da gobe ne shirin matasa kuke saurare da maraicen wannan ranar Alhamis tara ga watan Mayu shekarar 2019. daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mita 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu a alfarai. a Alfa Radio sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a kodayaushe a shafinmu na voa hausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Zahra Aminu Fage. To Zara kin san a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe yana magana ne akan kiwon lafiya. Inda a yau ma za mu tattauna akan batun na lafiyar kwakwalwa. to ko kuma ana iya cewa ta wani hanya ake iya kamuwa da ita wannan matsala ko ko suwaye suka fi kamuwa da ita wannan matsala ta ciwon kwakwalwa ciwon nan ciwo ne da Allah ya ba mutum wannan ciwon kuma akwai ciwo kala-kala mm-hmm. kuma shi wannan ciwon duk wani tahalikin da Allah ya halitta a duniya zai iya wannan ciwon mm. saboda babu mutumin da ba shi da kai a duniya kwakwalwa kenan kwararriyar likita a fannin masu lafiyar kwakwalwa kenan za ku ji ƙarin bayani. To haka ne a yi zara kin san a ƙasashenmu na Afirka ana fuskantar ita wannan babbar matsala ta taɓin hankali musamman a ƙasashenmu na Afirka. Amma yawancin lokuta za ki ji ana alakanta matsalar da aljanu da kuma shaye-shaye. A saboda haka yau muka gayyato babban likita wanda zai ainihin tattauna za mu tattauna da shi don kuma mu ba ma masu sauraro damar su ma su kira don su tambaye shi akan wannan matsala ta shaye-shaye. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa a gaba muna tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook sai ku biyo mu a cikin wannan shiri na yau da gobe. To da farko za mu fara da amsoshin tambayar mu da muka yi muku a shafin muna zumunta na Facebook inda muka ce muku me kuka sani ko ko me kuke gani yana zama abu da ke haddasa matsalar taɓin hankali ga kuma kaɗan daga cikin yadda kuka amsa mana. Amsa ta farko cewa ta yi Assalam yau da gobe. To mu dai ga kaɗan daga cikin abin da muka sani game da abin da ke haddasa taɓin hankali wato shaye-shaye. Daga ƙarshe kuma muna jiran ƙarin bayani daga bakin likita. saƙo daga Salisu mai shinkafa song da kadora da gaga ɗan fulanin warji. Amsa ta gaba cewa ta yi na farko akwai taɓin aljanu kuma akwai shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Amsa daga Jibrin Umar na basa. Sai kuma mai cewa yau da gobe a gaskiya abin da yake kawo taɓin hankali suna da yawa. Akwai wanda ta hanyar shan miyagun ƙwayoyi, akwai kuma wanda yake haukacewa sanadiyar aljannu ku tashi lafiya. Sako daga Bashir Abubakar Karre daga jihar Kaduna. Sai amsa ta gaba inda ta ce a iya nawa sanin daga cikin abubuwan da ke haddasa taɓin hankali akwai shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kuma mummunan haɗari da ya shafi ƙwaƙwalwa wani lokacin kuma ana samun taɓin hankali daga min indilla. Amsa daga Ibrahim Muhammad Kwashi birnin Tudun Wada a jihar Kebbi. Abin da yake kawo taɓin hankali shine talauci mana a cewar Ahmad Rawana. sai amsa ta gaba inda ta ce yau da gobe shaye-shaye a wannan zamani ya fi komai haddasa matsalar taɓin hankali amsa daga sagir adam shartawa na ɗaya shaye-shaye na biyu yin fitsari a gidan tururuwa da dai sauransu a cewar ado salati goma ga annabar jau tsananin damuwa da kadaici da kwankwaɗar miyagun kwayoyi masu gusar da hankali da tsantsar talauci da fatara su ne abubuwan da suke haifar da matsalar taɓin hankali amsa daga ahmadu abacha macina shaye-shayen kayan maye asiri da kuma taɓin aljanu duk suna haifar da taɓin hankali fatan mu dai kawai shine allah ya kare mu a cewar shehu adamu rijau Sai amsa ta gaba inda ta ce salam shirin yau da gobe a gani na akwai hanyoyi da dama sai dai kaɗan daga cikinsu sun haɗa da shafar isko kai ko in ce shigar isko kai shan miyagun ƙwayoyi da dai sauransu daga Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa. amsa ta gaba kuma ta ce yau da gobe galiban masu wannan matsala yawancin shaye-shaye ne ke haddasa musu taɓin hankali Sako daga Ashira Hassan Tingno daga jihar Adamawa. Sai amsa ta gaba inda ta ce Assalamu alaikum VOA. Yau da gobe gaskiya babu abin da ke janyo tabin hankali illa shaye-shaye. Amsa daga Musa Maina Kandilwa Bukar tare da Jambuto Malam Gwani Kandilwa Bukar. Assalamu alaikum filin yau da gobe. Babban abin da na sani da ke kawo taɓin hankali abu biyu ne. ta bangaren aljanu da ta bangaren shaye-shayen miyagun kwayoyi sako daga isiyaku hamza gogori kano yau da gobe rashin galihu da watsi da tarbiyyar yara shi ke kawo shi na gode yau da gobe amsa daga el nas usman hinna taba hankali na akuwa ne misali akan waɗanda suka yi mummunan gamu da faɗuwa akan tsauni ko haɗarin mota da dai sauransu. Sako daga Isa Isa Kwafsi a Sarara. Assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa tabbas akwai taɓin hankali irin na aljanu amma mafi akasari masu taɓin hankalin yanzu shaye-shaye ne ke taka muhimmiyar rawa da bakin iyaye da fatan Allah ya kiyaye mu da iyalanmu ya sa mu gama da duniya lafiya amsa daga Rabi'u Nuhu na Bukka. Salam yau da gobe daga jihar Katsina. A nazari na akwai mummunan hadari da shaye-shaye na miyagun kwayoyi da dai sauransu. Sako daga Ranchodas Chanchad Funsuk. Sai amsa ta gaba inda ta ce, Eto, malamai na cewa idan mutum ya sauke alkur'ani mai girma, ba a yi masa sauka ba yana samun taɓin hankali. hakan kuma yawan tunani da kadaici na jefa mutum cikin wani hali da ka iya sa shi samun tabuwa a kwakwalwarsa amsa daga abubakar sabi'u sabuwa sai kuma amsa ta ƙarshe ta ce e daga cikin abubuwan da suke haddasa cutar taɓin hankali akwai yawan shaye-shaye da kuma taɓuwar kwakwalwa ta hanyar haɗari da sauransu sai kuma wasu cututtuka da suke haifar da hakan amsa daga muhammad bako jadkori da magaram To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar abokiyar aikinmu Maryam Dauda da Dr. Aisha Armayau kwararriyar likitar kwakwalwa a bayan nan. a baya akan wannan batu da farko ta tambaye ta kowane irin kira za ta yi wa waɗanda ke kyamatar masu matsalar taɓin hankali sai ta ce. to kin gani a kullum abin da ke gaya mutane shine ko wannan ciwon hmm? mm. ba wai dan Allah ko dan mutum ya yi laifi ba ne ya samu wannan ciwon kin gani mm. ciwon nan ciwo ne da Allah ya ba mutum wannan ciwon kuma akwai ciwo kala-kala kuma shi wannan ciwon hmm, duk wani tahalikin da Allah ya halitta a duniya zai iya wannan ciwon kin san dalili mm. saboda babu mutumin da ba shi da kai a duniya in ne maganan kai na maganan kwakwalwa kenan Haka. Don saboda ciwon taɓin hankalin nan zai iya yiwuwa gado ne, ka gada? Hmm. Zai iya yiwuwa magani ne ka sha. Hmm. Wannan fansida wannan wannan fansida da ke gani wasu sun suka sha fansida sukan zo mana suna ihu suna dare-dare ya buga musu kai. Hmm. Kin gane ko? Zai iya yiwuwa haɗarin mota. Haɗari ba lallai sai na mota ba zai iya yiwuwa daga kan garin ka zaka faɗi. kasa ka buga kanka zai iya yiwa ka tashi da ka tashi da daddare kana ba wuta ka buga kanka akan bango hmm. kin gane zai iya yiwa an yi jifan dutse ya fada kanka hmm. zai iya yiwa kana bakin titi mota ta bige ka to za ka iya samun hadari ka buga kanka ka samu matsala kin gane hmm. zai iya yiwa ka samu fiba high fiba sosai ta buga maka kai kin gane kuma ciwon nan in har za a gane daga farko-farko yana akwai waɗanda muka ba magani suka warke yau akwai wanda ni na ba mutane sama da hamsin magani da har yau ba su ƙara dawa da wannan ciwon ba kin ga ciwon farfadiya mm. bari ba ki example ciwon ciwon farfadiya ba ai ba ciwon ai ba psychiatric problem ba ciwon taɓin hankali bane ba ciwo ne wanda kan mutum yake sparking kamar electric current na kai ko mm. ba ciwon da za ka zo bane ba a ce a'a ai mutum ciwon da akwai wanda muke kira neurologist suke dubawa to amma yanzu ya kasance kusan mu ne muke duba ne lin da muke duba saboda mutane idan suna wannan ciwon sai a ce aljannu ne suka kama su a wurin maganin aljannun ciwon zai ci gaba da bin kan mutum har sai ya kai ga ya ya janyo illar da mutumin ji fara yin abubuwa da ba daidai ba to in ya kai wannan shi ne sai a kawo mana kin gane a hmm. hakan a hakan akwai mutanen da ni na ba su maganin ciwon farfadiya sun sha sun warke akwai ka'idan ba da maganin in har abin bai lallace ba in ka zo za a baka magani kuma za ka warke to amma hmm. za ki ga kamar a katsina da yake miki magana idan zan ga yara hamsin arba'in ciwon farfadiya suke yi kuma ciwon farfadiyan nan sun fara ne tun suna jarirai suka yi zazzabi tizgaruwa ake ce mishi tizgaruwa tiza convulsion kenan eh. kin gane a lokacin an ba su magani ko kuma an yi na gargajiya sai aka bar magana sai da suka shekara hudu ko biyar sai abin sai ya zo so daya sai ba a koya ba sai ya zo so biyu sai sun kai shekara goma sha kan ya riga ya gama bugawa mm, mm. kin gane sun riga sun faffaɗi brain din ya riga ya gama nuna cewa sai aka mana su to in an kawo wannan tsakanin da Allah da Annabi yaro ne ka riga ka samu matsala akan nan ya dade ya dade ya dade lokacin da za a kawo ka ba wani abu da za iya maka da ya na wasu ma magana ma ba sa yi suna tsari a su kin gane mm-hmm. to me za mu musu abinda kawai za mu ce za mu ba wasu suna dukan kansu suna jima kansu ciwo shi abin da za mu musu kawai shine mu kokari su bar ma kansu ciwo a yi manajin kawai amma ba za ka iya ba da maganin da mutum zai warke ba tun da an riga an yi taking time mm. so kiran da muke ma mutane shine idan an ga alama To dakta yanzu masu sauraro za su so su ji kamar waɗanne irin alamomi ne ya kamata iyaye ko kuma jama'a su sa ido a kansu musamman a kan yara tun su ba magana suke wa balantana su ce ga abin da ke musu ciwo ko ga matsalar da ke damun su. Yawwa inda kamar yaro wannan fuzgar ruwan da ake cewa mm. fibra convulsion in jikin su yi zafi sai su fara convulsion kin gane da yaro ya fara irin wannan abin ka kai shi asibiti ka gaya ma likita ga abin da ke faruwa kin gane mm. ka yi treatment in ka har karshe kada kai tunanin cewa a'a ai an yi mishi dan wasu cewa mutum da a'a ai ai wannan an yi mishi ne kuma ma da aka ma je asibiti da aka bashi magani shi shikenan in ya sake yi sai a ce a'a ai ba wannan ba na asibiti bane na asibiti ne kin gane hmm. ba yaro ba kaɗai ko babba akwai abubuwan da mutum in yayi an san daidai ne behavior ake ce kamar behavior ko hmm. wani akwai abubuwan da in mutum yayi an san daidai ne akwai wanda idan mutum yayi kai ma ka san cewa kai anya ko wannan daidai ne kuwa kin gane saboda mm. ni yanzu a likita ba zan kawai je kan titi ba kawai duk wanda na gani ya ɗauko shi zo nan baka da hankali kin gani amma idan har ɗan uwanka ko wanda kuke zama tare da shi ya kawo ka asibiti ya ce kai wannan fa akwai abubuwan da yake ba daidai ba to ke kisan cewa akwai sai a yi bincike duk da akwai waɗanda za su zo a kawai a zo a ce mutum yana abu ba daidai ba saboda kawai a saka yashi kin gane muna samun irin mm. wannan matsalolin mm. to amma mafi yawa za ki ga cewa akwai matsala da aka gani to in an ga wannan matsalar da wuri idan aka kawo shi asibiti muka duba mutum kin aka fara magani tun daga wuri mutum matsalan ba zai ci gaba ba har ya kai ga ya zama cewa babu abin da za a yi. Hmm. To wata matsalan kuma ko da sun zo mun gansu daga farko sun fara in suka samu sauki ko ba za ki ƙara ganin sa asibiti ba. Za su ce kin warke. Sai abin ya ƙara tasowa kuma. to mutane su gane cewa shi wannan ciwon ba irin sauran ciwo bane kamar zawo ko mm. tari ko zazzabi kin gane wannan ciwon akai yake akwai akwai sinadaran da muke da su a kanmu wanda suke zama eh, suna zama daidai daidai a kai komai da komai muddin suka samu matsala neurotransmitters muke ce musu muddin suka samu mm. matsala suka yi kasa ko suka yi sama zaka fara samun matsala so wa'annan magungunan da muke bada suna gyara wa'annan transmitters ɗin su zama bala? Mm-hmm. kin gane to idan ka kai lokacin da za a cire maganin ba farar ɗaya za a cire maganin ba a hankali za a cire maganin ana cirewa ana gama kan na gane cewa ana gara magani kin gane mm. har a cire maganin gaba ki daya to mutane ba su san wannan ba likitoci kuma da yake aiki yayi yawa wasu mu ba su lokacin za su zauna masu mutane bayani. Mm. To yanzu dakta tun da an ambaci batun waɗannan alamu za a ce da kuma matsalolin da ake fuskanta. Kina gani shin akwai isassun cibiyoyin da za su danga kula da waɗannan masu matsalolin kamar rehabilitation centers kenan? Gaskiya magana gaskiya babu. Kin ga yanzu a Katsina muna da eh, muna da psychiatric hospital wanda shi dama ya daɗe yanzu asibiti ne yana nan yanzu an maido shi an maido gate din shi ta cikin general cikin general hospital mm. in gane to a wannan asibitin yanzu muna da likitoci biyu wanda suke zaune a wurin kacal kacal sai ni da muke zuwa kin gane mm. sai akwai nurses wanda suke aiki a wurin to kin ga amma patients ɗin da ake gani a wurin gaskiya wa'annan ma'aikatan wurin nan mm. gaskiya sun wannan patients ɗin kaɗan saboda kin gane abinda na gane ke faruwa mutane yanzu sun fara samun sun fara gane cewa akwai magani saboda idan wani ya zo ba shi da lafiya in aka ba shi magani in ya warke sai ya je sai ya jawo mutanen ƙauyen su to kuma a jihar katsina gwamnati tana ba da magani kyauta kin gane har daga Niger muna samun patient magani za a gan ku as long as akwai magani a asibitin kyauta ne ba a siyan magani gwamnati kyauta ke bada magani a katsina in dai akwai magani to in Allah da kyauta za a bada wannan magani saboda haka kin ga saboda wannan bada maganin kyauta mutane suna zuwa asibitin ba kaɗan ba da kyau akwai ƙwararrun nurses waɗanda aka yi training ɗinsa wanda suke aka yi training ɗinsa a wannan fannin suna ba da magani a waɗannan fannin ma ma patient to amma kin san idan za a je kama a ce ethics din yadda mm. abin yake mm. bai kamata a ce nurse tana ba da magani ba nurse na ba da magani kin gane mm. to amma saboda ba man power ba ba likitoci ba likitocin to saboda babu likitoci za a bar mutane su lalace ne haka kin taɓo wani batu na ba da magani shi ita wannan lalura ta masu hankali dukan ta ce akwai magani don na lura kamar a kasashen da suka ci gaba ko na yammacin duniya wata sa'in cibiyoyin da ke kula da irin waɗannan masu lalurar sai su rinka basu kamar therapy haka kamar shawarwari ne za a rinka basu ko kuma a sa su yi wasu abubuwa yadda zai sauya masa tunani to mu akwai ma mm. irin waɗannan cibiyoyin kuwa a Jos inda nake yanzu a Jos ko idan eh, mu likitocin kamar a fannin taɓin hankalin nan mm. muna ba wai likita bane ba kaɗai akwai likitoci akwai nurses akwai psychologist akwai occupational therapist akwai social workers duka muna aiki tare har da akwai speech therapist idan akwai duk muna aiki tare kin gane mm. saboda treatment din yadda ake yin maganin eh, ciwon taɓin hankali kin ga akwai magani akwai da za a ba magani mm. akwai wanda za a yi ma magana psychotherapy kenan magana ake yi mm. hmm? sannan akwai kuma social social din shi kuma shine wanda za ki ga shi kuma har dan da abin da muka gano ya ja maka wannan ciwon in ma matsala a gida take ko mm. akwai workers da muke turawa gidan ku su je su ga me ke faruwa ya za a gyaran abin kin gane so akwai wasu waɗanda ciwon su bai kai tsananin ma su sha magani ba hmm. psychotherapy ne kawai wato ko speech therapy magana ce kawai za a yi talking therapy ake cewa kin gane mm. psychologist ne suke yi to amma mu likitoci wasu mu mun je mun yi training tunda dama a cikin training din mu akwai psychology a cikin training din mu mm. kin gane so da za ku iya hada ku eh to amma kin san ka ga a rana a rana da patient ɗari da wani abu za a gani likitoci uku za su ga patient ɗari to ina mm. ke da lokacin da ma ki ce ma ki wani psychotherapy a wannan lokacin Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai shi idanu ya yi hasara babba kowai shi idanu nan ce ya yi hasara babba rishin idanuwa shata mu ba mu sonai rishin idanuwa shata muna gudu ne itun da ba ku sonai har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi itun da ba ku sonai har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu mai kumbure idanu hadari lalanciyan ido ne mai sagiran idanu mai kumbure idanu da kaji idanu kana ta kaikai da kaga idanu kana hawaye sun yi ja kamar idon maciji ga kwamso kuma diyarihe je asibiti ka samu dan matse je asibiti ka samu labiyarka. To ma saurare kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a shirinmu na yau da gobe. Yanzu kuma muna tare ne da Dr. Shehu Sale, shugaban asibitin masu kula da matsalar kwakwalwa da ke karamar hukumar kware a jihar Sokoto domin mu ji ƙarin bayani ya ita wannan matsala take kuma me ke haddasa ta kuma kuna iya kiran mu don ku ainihin tambayi likita akan wannan matsala lambar tamu dai har kullum ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a dr sale shehu muna tare da kai kana kan layi To a ga dai kuma layin naka na ji yana ɗan yin wata eh, tangarɗa, kana jina da kyau da kyau kuwa? To layin nan naka na ji shi yana dan da tangarɗa. To dama za mu so mu buɗe layi domin masu masu kira su ainihin uh, mu ba su dama don su tambaye ka. To aikin ga ita zara kusan kan layin likita kin ga ɗan abin nan ya sauka to amma eh bari ba dan sake kiran shi eh. kamun mu ainihin bude layi ga su mutane su kira su yi magana da shi shakata da wannan waka to eh Thank suna suna aina sun rana sun ci na To masu sauraro a gafarce mu ina jin yanzu mun samu likita. Salamu alaikum dokta. Kana kan layi? Yauwa, to Dr. Shehu masu sauraron mu za su so su kira don su ainihin yi maka tambaya akan ita wannan matsala ta kwakwalwa. Ana magana ne akan wai idan mutum ya zama yana cikin damuwa ko ko yana shaye-shaye mafi akasari an ce eh. ita ke wannan matsalolin suke suke haddasa ainihin wannan taɓin hankali to idan wasu ma a cikin masu aiko mana da ra'ayi sun tambaya sun ce wai an ce idan mutum ya yi sauka alkur'ani ba a yi mishi sauka ba wai yana samun taɓin hankali menene gaske wannan magana dokta Wani al'amuran malamai ne a suke cewa ne wata jin wani yaro da ke jin wa wani ya kai na wani duka a tsammani an mana wani allah da kuma kuma mu haka cewa ya ne zai zama kuma gaskiya ne ina gani. to ga wani kira to layi ma ya tsinke na sokoto to ci gaba da bayani likita. Eh, ya ban

tambaya tambaya na shine kamar kwana nawa ne ake iya treating na shi wannan magana ta kwakwalwa to likita kana jin tambayar malam haruna daga jihar zamfara ko Na? likita To abin da yake tambaya wai shine kwanaki nawa koko eh. zuwa wani lokaci ake iya ɗauka don ainihin magance ita wannan matsala da ta shafi kwakwalwa? Eh, wani tambaya ce mai kyau zai da yawan mutane suna zuwa ce an musu kana kaza za ko haka dan ba ba dan sai ta lafiya wani tsaro ta wato irin da take da shi ba wani ciwo da da lokaci mai tsanani ka rayuwar ki wani ko ciwon bai ɗaukar lokaci mai tsanani sannan da zai zai zai zai

To, kenan ko To, la'ai tambaye eh, kenan amma layinka har yanzu yana ta tsinkewa eh. ba a jin ma abin da kake faɗi. Kamar ido mai ciwon idanun da ke da rana ana ganin iya ganin bayan iya yawo amma magariba ta yi kun za a iya yawo. To, wake magana kenan? To, mai magana Muhammadu Meroba roba bakin kasuwa Bulangu. To, Muhammadu Meroba. roba? To, me tambayar ka? tambaya ta akan irin ciwon idanun nan da mutum da rana iya iya gani To ai Malam Muhammadu Malam Muhammadu baka ji maudu'in mu na yau ba kenan maudu'in muna duba matsala ce da ta shafi kwakwalwa. Likitan to likitan mu ba likitan ido ba ne. Eh. Shi da yi To layin Malam Muhammadu ya tsinki. To dakta kana ji ko? To, kaman bayanin da ka fara yo muna a baya na cewar ita cutar nan ko kuma a ce wannan matsala ta kan ɗauki lokaci. To, ana iya cewa kaman wani irin lokaci karanci za a iya cewa take iya ɗauka. Eh, Kasan ciwukan mutum hankali nan kana kan da kamar yadda ake samun ciwuka na ciwon zuciya, ciwon hanta, ciwon eh, kana kana ne shi ma kana kana da ciwuka suna da yawa to daɗe wanda za a samu a warke ya ne daga kowace irin ciwo ne kuma shi wannan ciwo din kun kuma ya shi ta zo a gaba to lalle lai to ba daɗewa fara ba a zo a wuce to ba daɗewa za a samu lafiya kamar akwai ciwon damuwa da ake cewa wato depression to ka layin likita kin ga ya kara abin nan ne haka ne a gafarce mu na layin likita ya ki yin daidai dan a samu a masa tambaya yanzu muka kawo karshen shirin namu kenan wanda ya taya ni gabatar da shirin yusuf aliyu harande ni zahara aminu fage ke cewa ku huta